Thank you. وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شادية شادية لكم يبقى بوتا من شعبان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya daidaitu da uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na cikin kariya muna ci gaba da mu. cikin wannan littafi shafa kwatarin nada wa ballon fada muna magana akan kan nawa na mun zo bayanan abubuwan da ke mai da shi wasali sama muna magana akan kan an lokacin da ake bayyana da ita da lokacin da ake koye ta da kuma zarafin da koye ta yake zama dole idan za mu tuna za mu tashi lamba da biyu inda malam ce a tsaniya أن تقع بعد لا للغو سواء كانت للتعليل فقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس هكذا إذا كلمة أن تزوق bayan lamun jar wannan lamun jar zai iya zama na ta'alili wato lamin da ke bayanin dalilin aukuwar aiki a irin wannan lokaci shi ma ana iya koye kalmar an amma ba dole ba in an so ana iya bayyana da ita sai kawo misalai daga ciki akwai ayar tsohon na halitta arba'in da hudu wa an zarna ilaika zikawa lallai mun saukar maka da alƙur'ani bai yi na lillahi don ka bayyana ma al'umma abinda Allah yake so a bauta masa kagani ita ce lamun jami amma da ce so yi lamun sai ya kuma ne wata sama mai mafafa saboda shi fi'ili da an kira shi ba a da lamun jami sauran shi fi'ili ba a masa wakari ka ya yarda da sama ya yarda da rafa ya yarda da tsauri amma bai yarda da kasama ba to kalmar bayyana akwai an mudumarra ma'anar li an bayyana li an bayyana sai aka koye an din ala sabilin jawaya haka nan idan ka koma suratul fashi aya ta ɗaya zuwa ta biyu za ka ga inda Allah ta'ala yake cewa inna fatahna laka fathan mubina sai aka ce liya gafira laka Allah ma ƙaddama min zambika wa ma ta'akhkhara na hakika mu eh, wannan Allah yana nuna ka da ka da ɗaukakansa ka, yake mu fatahna laka fatahan mumina mu muka baka nasara muka baka buɗi ka cika jamai da ƙasashensu ta bayyananne الآية تتي ليذكر من محل الشاهد هذا لام الجر لي abin da yasa aka kira ta lamun jami da ta shiga ismi ne da sai ta bai da sunan wasali kasa misali lillahi ma fi samawati wa ma lillahi a shi ta to amma akwai tsakaninta da fi'ilin akwai an da aka boye ma'anarsa li'an ya bishira laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta au lil'aqiba akwai wata kuma lalul da akan ce mata ita takan zo ne domin ta nuna sakamako a ƙarshen al'amari sakamako ka ƙaunihi ta'ala فالتقطه آل فرعون ليكون aduwan wa وحزنا wannan kissa ce cikin suratul qasasi ta annabi Musa alaihi salam lokacin da mahaifiyarsa ta sa shi a akwati ta rufe ƙasa a teku da umarnin Allah kuma igiyar ruwa ya ja shi har zuwa bakin gaɓar kududdufin fir'auna to sai Allah yake ce falta ƙasahu alu fir'auna sai eh, mutanen fir'auna suka ga akwati mai kyau sai suka tsinta sai gida aka kai domin ta san shi bauta irin wannan baka isa ko abu ka gani ka hukunci ba sai ka kai masu gida don haka suna zuwa suka ba jimbiya gimbiya ta buɗe ta ga kyakkyawan yaron da bata taɓa gani ba ta ɗauka jikinta na rawa ta kai wa jama'aula ta ce kuma ta ainihi falak ga abin farin ciki ya same ni da kai jama'aula sai ce a kuma wato ainihin laki ne ba sai ni ba ya kawo mu yanka jiki da ma shi muke nema mun kashe 'ya'ya da yawa a ce na la filo. a sa'ayyan fa'ana aunar da suka gobe Allah ba ka saka ka karye shi ba eh, wannan da gani shi zai amfani mu ya ce zai amfani shi ne ke to mu mai da shi da mi taballi a adaptin din shi to ka san akwai wata sunna ta rayuwa duk inda mutum ya kai da ja'irci da fasikanci da tagadamanci da mujirmanci da bukashiyar zuciya sai Allah ya nana masa mata ita ce juya shi ana cewa wa ra'a kullu mri'in imra'a hada wa ra'a kullu azimin imra'a sai zaka ga biyan da mutum ya cilla a rayuwa da darajar shi da mutane shi da dukiyarsa sai ka ga wata mace na nan na jin shi a baya yana abin da take tsaya sai ta ce kai kai saka ce mun yi tsaya shugaban kasa ce tsaya mu ya tsaya ya ban fa yadda ba za ka tsako ba kai kai saka ce mun ba za ka tsako ba abin ka riha baki an san saba ka eh, ka gani Allah ya tsawaye to shi ne ta'ala ce mutanen gidan jama'auna suka ɗauke shi yi ya kuna shi ne mahallin shafi yi ta ka ce ya kuna masu jimara bi an da ya kuna lahon don ya zama masu me zai zama masu shi ne ba ne an gane ko shi ne ba ta ka ji aya tana cewa al'akibatu lil A kyakkyawan sakamako yana tabbata ne kawai ga masu takawa wali ya kuna lahum hasana shi da autan da abin to annabi Musa ya zame mu aboki da ba kuma fitin fa a rayuwa Allah ke kenan yayin shekaru na yin ne kana ga mu da ya yi Allah ya tashi Allah mu guna laysat lit ta'yili wannan lafin a wannan aya na tsohon alƙasar ya kuna lahun aduwar ma'azana a yana nuna dalilin abin bane kamar yadda wanda suka gabata suke nuna dalili domin ayan farko wa an zanna ilaika zikira me yasa muka saukar maka da qur'ani da wani dalili shi kuma yi na lillahi as-sabab wa dalil tashhadu lin-nas ahkam Allah haka nan ina fatahna laka fatahan mubina limaza fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar dalili muna son mu gafarta maka duk abin da kai da abin da za ka yi amma wannan falsafatahu ali fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana ba dalili da yasa ba kenan a'a an samu idan ne ba ya ba zai zama abokin gaba gare kuma zai zama mafi da abin da ya na shi ma wato ba za ka ce ta jimla ma'anar da duka za shi ne an ce abu zaɗi yawa kamar wancan makon na ba da misalai ba dole ba ne ka sa riga ka sa wando ka sa hula ka sa takalmi dole sai ka sa agogo sannan za a ce ba ka fito tsirana ba Kada za a ce kuma ma in ka sa riga da wando ai ka ga hula sai ya zama mene shi ma sai ya zama mai ja'iz in baka sa hula ba za a ce koma gida sai ka sa ko Allah ka bauta ma kanka ba hula sallar ta kayi ba ji sharaɗin ingancin sallah sai dai a ce kamala saboda mutane suna ganin wannan abu ne mai kyau amma akwai sunan da yake shakan rusara'a sai a kallan in wani mai kuɗi ne ko yin mulki sai a ce to fa yanzu haka wani abu ya auko ya gigice ya fito kai ba to za'ida kenan to kamar in kana so ka san za'ida cikin suratul ahzab aya ta 33 Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt inna ma yuridu Allah Allah yana so ne kawai ya yi zuhiba an kuma waje ka duk wata ƙazanta ya kauda muku ahalin baiti ya ku jama'an gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga li yuzhiba dinnan ba ta alili bane yawa kuma ba aqiba bace za'ida ce don haka ya ce falki ilufi hazi hilma wa biyar fili a wuraren nan hudu da muka ambata ko uku ta'alilan kuma ba da zalika aqibatan kuma ba da zalika za'ida a wannan misalin ma kenan kawai a kuma misali na daya da muka gabatar a makon da ya wuce duk fi'ili a wannan mataki mansubun ana masa nasba bi an mutuwa da an wanda ake koye ta ba a bayyana ta walau uzun ma cikin kalali da ariko ita a wannan matakan gaza da ya halatta a ka'ida tana hawo wa kaza ba da kai aljamati hakan nan ana yin mai yake da suna ja'iz ne ka fitar da an ko haka fita aljama wanda take me yake da suna jama asalinta takan jama kuma takan zo da almudmarra walau kana alfi'lu alladhi dakhalat alayhi al da fi'ilin da lam din ya shiga ciki matsarunan kila an haɗa ta da la wajaba izharu an dole ne a bayyanar da hannun falo-falo sawa'un kanar la'an lafiya shin la'in nan wanda take kone aukuwan aikin ne <clears throat> kallaki fi ƙaunihi ta'ala kamar la'in da ta zo a ayar turakin nisa 165 inda Allah ta'ala ya ce li'allah ajibo Ya lin-nasi 'ala Allahi hujja to kaga nan an fitar da an din li aila ne asali wannan shadda ittiqa'u sake ne ne akwai an wanda aka ɗaure ta li ne ta ce li an fahimta domin kada ya zan kada ya zan aikorewa ne kada ya zan akwai wani hujja ga mutane hakan bautan Allah suke ai ba manzannin ba su zo mana ba ko ba a ba mu littafi ba ko mu ba mu san da wannan ba to kaga ta zama hujja a kan la annatiya ta gabaci lamdin an sa ta tsakanin lamdala an gane ko li'alla au za'idatan kallaki fi qawlihi ta'ala ko kuma la'in ta shigo ƙari ne ƙari kamar zancen Allah ta'ala wato kana iya cire ta kamar inda Allah ta'ala ya ce da Allah ya alama ahalin kitabi la Allah ya alama ahalin kitabi ai ita ladin tsari ce ba korewa take ba dan haka ma'anan zai zama li alama ahalin kitabi an gane ko saboda haka ladin nan ba ta aiki a nan ba za ka fassara da cewa don kada ahalin kitabi su sani ba a don ahalin kitabi su sani ba kaga in kai ka sallah tana korewa ba ka san tana wannan aikin ba kaga in ka zo fassara sai ka bene sai ka akasta kamar da fari baki walau kana lamu masbuqatan bi kaunin bil manfiyin wajaba idmaru an amma da ita lambin nan kafin ita an gabatar da wani mazi wanda aka kore da sai a kore ta kore ta wajiri ne ma'ana an zo da kalma wanda ke nuna kana da muskata ɗinta shi ne bi kauni masbukatan bi kaunin kana ya kone bi kaunin an gane ko kuma ya zo da fi'ili ma bi kauli din to anan nan dole a boye an ba za a iya bayyana ta ba sawa'un kana fil mabiyyi fil lafzi wal ma'ana kuma nuni ga fi'ilin ma bi a lafazin ne ko a ma'anan lafazin كمن ما كان الله ليؤذبهم وانت فيهم هذا وما كذا كان كان وما توري واني كذا مسبوقا لم انت حتى حتى بكي دي دي وذاك شيء وما كان الله ان يؤذبهم كذلك بروين لن كوي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah ba zai taɓa azabtar da al'ummar ka ba matukan tana rayuwa a cikinsu. Wannan sharaki ne daraja ne talala ne Allah ne ma manzarka. Wanda sauran annabawa a idansu ake hallaka al'ummar su gaba ɗaya. Amma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Allah ya ce matukan kana cikin su ba za a kife su yanda aka kife al'umman Nuhu alaihi salam ba an gane a daraja biyu muke ci sanan in muna istighfari da eh, in akwai masu iska istighfari ba za a yi mana kwatsai ba amma kana Allah mu'azzibahum wa hum yakarfa'un aw ma'ana ko kuma a'a yana da ma'anan korewa kawai misali Allah ta'ala yana faɗi cewa cikin suratul nisa'i aya ta 137 lam yakul Allahu liyashfi lahu Allah bai da sarrafa wallahu liyashfi lahu wala wannan lamin tana da nata suna ta daban ana ce mata lamin sur le lieu, la lieu, la lieu, la lieu, فكان هذا أن الأنباء دلان ثلاث حالات إذا بك الناس بثمر من بيغن ويحدث على نفقه هو الربا ولا تباء دلام الجهود bayan lamun jihudi da muka gama bayan tare shi yanzu wa wujubul izhar da kuma dole a bayyanar da ita وذلك إذا استمعت بها وإن كانت إلى أن يقبل بياني وذلك هل تمكن إن أن أعين إن وذلك فيما بقي أثور ورانيكنا قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين لم نعم. في أدلة وقال تعالى من أن أقول

bayan ya yi bayani an ha tudumar wujuban ba'da lamin zuhuri ana koyi an ba ta fitowa sai dai a ga aikin ta dole koyewar dole bayan lamin zuhuri istatsaratu fi zikir baqiyatil masajid sai na ci gaba da ambatan sauran matsalolin allati yajibu fiha idmaru an wanda an za ta zo ta yi aiki amma ba za a ganci ba kuma bayyana ta haramun ne ce dole a boye ta jiya arba wurare hudu ne ha, turi na farko hatta idan hatta ta zo ba a bayyanar da an alam annalin fi'ili ba da hatta halatai ne kuma fi'ili bayan hatta yana iya ɗaukan wasali kala biyu a ko nasaba biyu yana iya ɗauka an gani fa amma nasbu fa sharuɗu kauni fi'ili mustaqbila bin nisbati ila ma qablaha fi'ilin in ana son yi nasba to sai fi'ilin ya zama wanda za a yi ne ba ana yi ko an yi ba an gani sawa'an kana mustaqbilan bin nisbati ila zaman takallum shin ya zan fi'ilin aikin ana haka ko zai zo ne a lokacin ban haura ko a'a ma'ana ana ganin fi'ilin hasashen shi ko da ana ba da labarin aukuwarsa amma yana nuna nan gaba ne yake fal na farko ne na farko kamar ilmi bil jira ma fadaha mustaqbilan da nisa ya zama da wannan can Allah ta'ala yake fadi wata tsaha game da kissan annabi Musa bayan ya tafi miƙaci kuma sun kama mutanensa sun kama bautan ɗan mamaki sadiri ya yi wa'azi sun ce mun ji shine Allah yana ba da labari lannabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa suka doji saliri, akwai harun annabin Allah harun khalifan da annabi Musa ya bari suka ce ba za mu taɓa barin bautan ɗan maraƙi ba muna nan mun a kai za mu sai har sai Musa ya zo ya same mu in ba daidai ba ne shi ya gaya mana amma kai ba ka isa ba sai Isra'ila ke daga dare masu kullum kashi mujirmanci duka sun tattara Allah ya masu abin da ya dace da su fa inda ruju'a Musa alaihi salatu wassalam in ka lura cewa hatta yarji a ilai na musa ya dawo yana dawowa ne fili ne mustaqbal kuma ba su san yadda zai dawo ba amma dai ana da yaƙinin zai dawo an gane ko amma yanzu kai ana da yaƙinin za su je gida yawwa wannan shi ne asali saboda ta fi taso dubu ta kana komawa ko ba haka bane wani zai kawai yana da ce to a kawo wata an yanka a sha ta ce wallahi ba za a yi wata ta ce wallahi ba za a yanka ba an ya ya dawo an gane ai ta ce ne ah, ba ila alamai jami'a fa illa zuwa musa alaihi salatu wassalam mustaqbalu bi mithbati al-amr wannan yake yake zuwa kuma ana iya danta cewa al'amarin da ba shi daya yanzu ai an ce mustaqbalan bil nisbati ila ma qablaha sawa'un kana bil nisbati ila zaman takallumi aula yani ko ka danganta shi da lokacin magana ko baka danganta shi da lokacin magana ba duk nan wannan aya ta yi daidai da shi ya ce na biyu kamar zancen Allah ta'ala wa zilzilu hatta ya rasul masu wa zilzilu hatta ya ƙula a rasulu kaga ana magana ne game da annabawan da suka gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa cewa duk wahalar da kuka shiga waɗanda suka gabace ku sun shiga makamancinsa wanda ya fi shi an yi waɗanda za su je jihadi fi fama a kashe a aunana a yi jiro mabiya ido ya raina fata kuma ce bahaushiya shi ne haka dubi manzan da suke ƙarƙashinsa ki ce da shi mata nasarullah wa zilzilu hatta ya ƙula rasulu والذين آمنوا معه حتى من ذم ما تنسى وما لا تبقى كامة نصر الله daga nan sai shi ya zo ala inna nasran lahi qarib ko kaga wa zulzulu an za su a marmayar wasu? hatta nan ne mahallin shafi ya kula ba za ka ce hatta an ya kula masu a harshe haramun ne لأن قول الرسول وإن كان ماضيا an gani duk da zancen nasa aiki ne da ya gabaci sai da ililal madiyan ila zamanin ba zancen shi ya ci gaba ya zace har zuwa lokacin da yake magana an gane ko illa annahu mustaqbalun min nisbati ila zalzalihi sai dai idan ka dubi kuma abin da ya kunsa zancen ma'anarsa ai abu ne wanda yake kusantowa ai wa zulzulu an riga an girgiza su kaga ma ne ya ka ce hatta ya kula masula kaga mata nasarullah ai abin da suke fadin zuwa ba ya zo bai هذا الأول لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الاعتبار أي lokacin da ake cewa ya ce kaza ya ce kaza ko an ya wuce yanzu labari ake badawa Ko amma kuma abinda ake faɗin ya ce in ka dubi ma'anarsa ولك حتي لم تكبر شيء wato hatta wanda fi'ili yake samun mafa'a a dalilin ko yi da su ake rafa'a ba a da aka fi da ayi bai isa Allah da ga da da dalilin da kai an gani na zo masallaci dan na ne sallah kaga ashe abin da ya biyo bayan na zo masallaci shine don mai sallah ashe dalilin zuwa na masallaci ne kenan sallah to shi ne ake cewa hatta wanda take nasubanci wanda ke zuwa bayanta tana da mahanga biyu wajen ma'anarta mahanga ta farko ma'ana kai kai kalman kai na larabci ba na hausa ba وذلك ka كان ma قبلها idan ka dubi jumla ka fahimci ma qablaha abinda ha ko ma ha dai abinda ya gabace ta illatu illatan shine dalili da ma ha ga jimlar da ya zo bayanta kamar misalin da na bada ko na hau. aslin hatta da al aslim hatta ta kular jannata ka musulunta sai ka shiga aljanna kaga hatta anan tana da ma'anan kai ai aslim kai ta da kular jannata an fahimta da kuma aslim musulunta musulunta wannan jumla ita ta gabata hatta me zai zo bayanta ta dakular jannata kaga shine mai dai dalilin musulunta amma kana musulmi ka una a wuta ka kwana ai ba magana kai aiki da musulunci bane an fahimta wata matan ta kone bi ma'ana ila wani zarafin takan zo da ma'anan harkar ila ma'ana wa zalika idza kana ma ha gayatan lima qablaha haka na aukuwa ne idan ma ha, abin da ya biyo bayan hatta gayatan shine nihayar manufa lima qablaha ga abin da ya gabata hatta an gani sai sake kawo misalin ayar da ta gabata lan nabraha alaihi akitina to muje hatta yarji'a ilaina Musa hatta nan lintaha ilgaya an gani lintaha ilgaya ba za mu taɓa barin bautan ɗan baraki ba hatta yarji'a ilaina Musa zuwa yaushe za mu daina mu kai su muntaha sai in Musa ya dawo ya ce ba daidai ne ba ga hata a nan tana da ma'anan ne ne ila nan kamar cewa ake lannabraha alaihi akifina ila an yarji'a ilaina musa an gane wannan hata ta tsulo a shamsu. wallahi zan ta tafiya cikin daren nan حتى تطلع الشمس أي إلى أن تطلع الشمس منتهى الغاية كيف أنغاني إليه كيلي ومن في سير سير كثير دمي كيلي سير إذا الله يكي سبحان الذي أسعى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته faƙar taslihu lil ma'ana ya yayi ma'an kuma tana iya aiki da ma'anan nan biyu a lokaci ɗaya baki ɗaya kamar zancen Allah ta'ala فقاتل a gida a في Ya أولا Barka musabani tsakanin jama'a musulmi, masu hankali su tsakanin. Idan aka rubu wannan shi ke da ƙarfi yake haɗa shi ke kai hannu to duk sai ku haɗu ku fama shi har sai ya dawo ma umarnin Allah a yi sulhu an fahimta to a nan hatta tana ɗaukan ma'anan kai kenan faƙatilun ta bugi kai tafi a ila amurla sannan tana ɗaukan ma'anan ila فقاتل التي تبهي إلى أن تسيء إلى أمر الله أم فهمت والنصب في هذه المواضع أولا لم وما أشبهه وما أشبهها da wuraren da ke da kamanceceniya da wannan da muka ba da misali shi an mutumar ana yin shi da an ne wanda aka sakaya ba da hatta hatma kuma bayan hatta yawon wajibi ne shine hatma la bi hatta nafsiha ba ita kanta hattan ne ake yin wasali sama ga fi'ilin ba a ta wakilce shi ne shi ya buya khilafan lil kufiyina amma wannan aka sun fahimtar mutanen kufa an gane to suna ganin wa hatta ita ke aiki da an na haƙa da amilatil asma'il jami ce to mu abinda ya sa muka ce ba ita ba ce domin ai tana cikin wanda in ta juya ta juyo ta kan zama haki cikin hurufin jami ta mai da suna wasa ne sama ta ita hatta kamar yadda na ce shi'uma shi'uma ce ba abinda da ba za ka ganta ba ‘yar dance ya sa larabawa suke cewa game da na hau kalmar hata, iya tafi hata-hata kuluban na nuhat, ya ta fitar da ka zukatan masu na hau sanasa kan gadanta, mai sanasa kan gadanta. Shi ne ya ci gaba da cewa ah, لا بحتى نفسها خلافا للكفير لأنها عملت في الأسماء الجمع كقوله تعالى حتى إلى الفتح ملحودا مجر أجر هذا فكي حتى فكي ما إليه هذا أنا هذا ما أجيب أجيتكو أجيتكو da kuma inda Allah ta'ala yake faɗi cikin suratu yusuf hatta hin aga hin sai ya maki matsali ne ne ƙasa alau amilatil afa'alin nas hmm? alau amilatil fa’ali ko da ta yi aiki a cikin da a ce ta yi aiki a filai an nasba ta yi masa nasba ita da kanta lazima an ya kuna lana amilin wahidi ne amalu ta matan fil asma'i wa ta matan fil Fa'ali. wato shi ibn hisham yana kore cewa hatta ita ne take nasra saɓanin mutanen kufa basariyun suna cewa ba inda hatta ke nasban fi'ili mudari duk inda kaga tayi to akwai an da aka goye ruwa mutanen kuma suka ta a wani kuya ita take yi an gane shi ne ibn hisham yana kokarin ya bata fahimtar su an gane shi ne ya ce falau amilat fil af'ali da in an ce tana nasba ga fi'ilai fi'ili mudari'i an gane lazima an yakuna laha lana amilun wahidin sai ya zan ga wata na'ura guda daya ya amalu matan fil asma'i wani lokaci sai aiki a suna wa matan fil af'ali wani lokaci sai aiki akan fi'ilai sai ce wa haza la nazira lahu fil arabiya ba a samun wannan a harshen larabci saboda haka kyale ta dai sai aiki a isini kamar hatta matsala ilfajin amma in ta zo a wajen fi'ili to sai ka kaddara mata an mudmara hatta tafiya. ai hatta an tafi'a an fahimci abin da yake nufi to nan za mu tsaya Eh, yanzu mun gama abin da ya shafi nasba abin da ke gabanmu shi ne matsa raga sai mu kwana a nan a gaba inda yau za mu tsaye da wannan karatun sai Allah ya kai mu bayan sallah alasa mai azumi lafiya Allah ya kai mu ramadan lafiya kuma Allah ya shi ibada mu Allah ya kaddama dawo wa lafiya